السلام عليكم أنا أنا من الله يا أيوك يا هركوكي دوام يا جامك كده ماليني نا مالي تصايا مالي باتكاوكو وجن جاوا بلي تزما كده مالي كودا ماما كده الهنو مروكو نتكي تونتن با با كاو ملكين تورا وما هنو مروكو نتكي أزواب مالي بني Kada o mali ka koma je mofti kai yi senegal za ka samu mali amma ka bare da kan jin sai haka shugaban mali ne bai yi abun kirki ne an gaya mishi za a yi tattauna mai kyau ne ya ce shi baya son yanzu fada na yake so to ga shi ga fada ko terrorist ma sun sun kashe shi balle ya kawo wani fada na biyu yanzu ne zai samu fada na biyu ne zai zama mashi uku